Dan Allah Maryam kake haƙuri. Dan Allah Maryam kake haƙuri. kake al'ada da kai aure ana ƙara da alƙoro. Eh, Aisha ce jara. Ba da alƙoro. Kai jara me za za mu dinga zuwa in Allah ya za mu je ko mu zo jifa jifa bayan bikin yarki zaki gani in Allah ya za ni haƙuri

ma ce maryam kan waye maryam shine da tukwalliya ga bulo rungumu bulo kai wasu me kika ce me kika ce dan Allah ni ba sai na gano kukan da take wa kukan wanda ba da wuga a eh a duniya <laughs> Me kika ce wanda ba shi da miji ya me? Ya waye. Oh, Kin kuka kuka ba take mana. Eh na Kuka <laughs> Ku take wa ai. Eh na Wanda ba shi da miji ya me?